Jama'a Assalamu alaikum kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da zai mayar da hankali zuwa ga ziyarar da shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar, Kanal Jibril Himo Hamidu ya kai zuwa wasu jihohin kasar domin gane wa idanunsa irin ci gaba da kuma gyare-gyare da hukumar kwallon kafa ta Nijar za ta kawowa domin haɓaka kwallon kafa da kuma taimakawa matasa. bayan haka za mu ji ko a ina aka kwana bayan kammala gasar cin kofin kwallon kafa ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin da jamhuriyar nijar ta karɓi bakunci sai ku biyo mu to madalla kamar yadda aka ji da farko dai a yau shirin zai duba ziyarar da shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar kanal Jibrila Hima Hamidu wanda aka sani da suna Pele ya kai wasu jihohin kasar ta Nijar bayan gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan kasa da shekaru 20 da ta wakana a garuruwan Yamai da Maradi. Kanal Jibrila Hima Hamidu wanda aka sani da Pele ya kai rangadi don jin ta bakin dukkan masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa a wannan kasa musamman ma kama daga jihohi kafin a dawo babban birnin ya kasar Yamai sannan da tattauna batun gasa ta kasa da ta soma. me, Mr. Producer. This is, this is, this is seven, this is 24 7, I day on my grind. I still see my brother, I'm all with it. a garin Maradi, Jibrila Hamidu wanda aka sani da Pele ya bayyana dalilan wannan ziyara gadi abin da yake cewa. Dalilin zuwa na farko deja kun san da muke Coupe d'Afrique des Nations na, na yara na moins de 20 ans. Yana eh, a jihar Maradi mun yi sit guda. donc eh, na zo mu yi hira mu yi binci an mu yi magana dan bila na wannan coupe d'afrique mi mu gani cici mi muka samu cici bayan shi kuma na zo eh, ziyarar ni na yi kowane shekara mu zo wajen kulobobi mu yi magana mu san abin da za mu yi dan gobe kawo mun ga kun kawo wasu tallafi muna iya sanin abin da wannan taimako ya kumsa wala kun san kulobobi na karamin kulobobi ba su da kudi na yawa don ba su da abun sayan kayan kwallon kafa don shine kowane shekara mun samu eh, kudin fifa muna yi dangana mu samu musu yi dan ekipma su crampon su balo da mu samu basu su samu eh, kayan aiki kamar muna iya sanin kowane wacce kungiya ta samu kama balo nawa ta kalma nawa da kuma waɗannan kaya na rihe kwabri wala ko wacce kungiya muku ba balon da goma trampon da ashirin da protetibiya da goma sha biyar An kudin sun kai nawa misali na waɗannan ka di suna yi a sefa da 927 mil haka 900 an ga daga ina aka so su wadanda duka daga puma sun saye shi direct fifa ka yi ka direct ma kudi a puma puma ka yi ka mu kaya daga jamus ke daga jamus ne me za ku ce ma sauran kungiyoyin kwallon kafa musamman dangane da shampiyona da kuma me kuke fatan shi hankalin kungiyoyi a nan Nijar abin da muna so su bar yara su yi kallo kawai a sa a sa a dangana a sa yara su yi kallon ka su yi juye ba wani abu ne haka nan ne ana yi a samu yara masu kyau vraiment a yi forme su a yi a samu zuwar mai kyau a duk waɗannan jihohi an raba wa kulob club ko kuma ƙungiyoyi 'yan rukuni na ɗaya da aji na biyu takalman ƙwallo kwallaye sannan kuma da wasu kayayyaki can daban domin taimaka matasa lawali shine shugaban club na biropa ya ce wannan tallafi ya zo daidai ga dai abin da ya shaida mana gaskiya za mu godiya matukar godiya tun da kamar muna cikin bukata kuma faduwa ta zo daidai da zama tun da tallafi ne wanda domin allah in ba a kawo sarai ba za a yi fa'i da su za a amfana da su irin da ya kamata kamar kulobobinmu a ce an ba mu baluna kamar guda goma goma kalmi 20 a ce kuma ga protege sha biyar biyar insha allahu in yara sun yi kula za su samu kayan aiki da ko ba komin Allah rauga ga ani din za mu ci amfanin ta insha Allah kamar dama kuna da irin wannan matsaloli kenan gaskiya wannan matsaloli muna fuskanta su irin da ya kamata tunda mu yanzu abin da ma muke ciki kenan muna ganin yanzu gashi za a fara shampiyona wace hanya ce za mu mu ga mun sayar cikin condition mm. kasu yan fuwaki aka ce dan wasa bai da kayan aiki to duk inda matsala take kai dirijan tsakaninka da yan wasa da inda hankalin kai ke ba naka bane mm. to yanzu cikin yarda Allah gashi eh, president ya zo ya kama mu wannan tallafi kenan kaga za mu shiga cikin wasanni na kwallon kafa insha Allahu wagga shekara cikin jin daɗin samun wannan kayan aiki. To duk da waɗannan tallafi, jibril Hamidu Pele, shugaban hukumar ƙwallon kafa a jamhuriyar Nijar, ya bayyana wasu daga cikin takaicinsa da cewa duniyar ƙwallon kafa a Nijar armashin ya soma ragewa saboda rashin tallafi ko kuma sponsor bayan janyewar kamfanin sadarwa na Orange da Airtel, amma ya ce akwai albishir. Gadi abin da ke cewa. da ta yau yana mai cewa ya samu ƙulla sabon kwantiragi da kamfanin mu wanda reshe ne na maroc telecom don zama sponsor na kwamfala ta kasa 25 ga wannan wata za mu saka hannu na ƙarshe abu na biyu dukkan lig na juyi. ina a kan za ku shirya kwamfala ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 saboda muna buƙatar waɗanda za su canji 'yan kwallon mu. da muke da su duk kwallon da za a buga nan gaba mintuna 30 kafin busawa dinga baiwa matasan damar buga su ƙwallon mata yanzu fa dole ba ta ƙarfi saboda fifa ko kuma hukumar kwallon kafa ta duniya na son haka mu ware tallafi na kaya don taimakawa ƙwallon mata kuma yana kira ga iyaye cewa yanzu ƙwallo ta zama sana'a sana'a don haka a bar yara su yi amfani da damar da suke da ta. Pouvoir faire compétir fiye jeunes filles Apa autres mizon, Apa maison, apa c'est mizon et ma. Apa mizon, Sani Illo shine shugaban kulab Nasarawa na garin Tasawa ya ce lalle rashin kuɗi babban kalubale ne gare su lura da cewa hakan ke kawo koma baya wajen haɗa takardu na 'yan wasa musamman lisans a cikin lokaci yana mai cewa sonan talahin ya zo daidai tunda in kan ma ma kulab eh, na karkara matsalolin su kamar sponsor wani masar tallafawa gaskiya babu su yawanci in an tashi balo kamuna kamuna na aiki ko ba gaskiya ba kinan nan taimakon da fele kawo ya zo daidai me ya zo daidai kulab gaskiya sun tashi haikan su yi aiki tun ka kulabobin karkara ba su da kayan aiki sosai to da kayan aikin za su sa eh, club su tashi haikan su yi aiki su yi baro ga siya ta kamata kama waɗannan da mini aka baku an ba mu kamar karamfon takalma ko an ba da protege tibia kuma eh, an ba da barina kuna kuna an ba shi kuna an ba shi wajen balu goma to kun balu goma na kirki gaskiya an shekaru ana dama to kama ku da ke can eh, kamar tasawa ya harkokin kwallo ke ta haya can musamman ma gaskiya kasan maraɗi na da wani maradi mhm. kasan gari ne na balo ko ta sasa gari ne na balo kai ko yan jarirai ke balo sai teren ya cika kenan wannan abin mu ƙara ƙarfi ne gare mu mm. kuma tana kwallo ba ɗaya ba ne duk za a ɗan ta ko a ɗan samu kaɗani ka batun babu masu taimakawa kamar ya ne ake taaya da harka ya ake samun kuɗaɗen tayar da harakokin. to kuɗaɗen yadda muke yi kamar in wani abu ya in dai harka balo ta tashi kenan mutane da muke gani masu ra'ayin balo kuma masu hannu da shuni mu je mu ce ga tahiya ko ga wata zami sai su tallafa mu gaskiya gaske da dai kowa na yi shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na rediyo Faransa International RFI Hausa a cikin shirin namu na yau muna duba wasu daga cikin batutuwa da suka jibanci ziyarar da shugaban hukumar kwallon kafa ta Nijar da aka da Jibrila Hamidu ko kuma Pele ya kai wasu jihohin kasar domin ganewa idanunsa irin ci gaba da kuma koma baya da ake fuskanta a duniyar kwallon kafa a Nijar. Idan aka yi tuni yayin gasar cin kofin nahiyar Afirka manyan kungiyoyi na Turai sun tantance yara hudu cikin 'yan kwallon Nijar waɗanda yanzu haka ake shirya takardunsu don tafiya. Alasan Larabu na hukumar kwallon kafa ta Feni Foot da ƙarin bayani. To ka san yanzu in ka diba turai inda dai balan ma take tsantsa abin da yasa suka yi mu lalle daga wurin su aka fara balan me suka sa ƙarfi ga balan matasa wanda ake kyama da centre de formation mm. wannan cibiyoyin horo su ce sa yara su taso tun suna kanana abin da ka koya tun kana yaro karami mm-hmm. shine ke sa sai ka zan kwararre a shijako. Mm-hmm. to duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kama daga wakilin mu maradi salisu isa ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na radio faransa international rfi hausa